come on. matasa salamu alaikum yau labarin matasa ne za ku saurare tare da nisa mira rafi tare da gora tare ke a rimi ya ne kiki kina lahiya alhamdulillah mira da fatan ke wani lahiya lahiya launaki to yau da mi kika zo mana to da farko dai gora za mu yi magana ne kan fara karatun shekara ta 2012 da 2013 da aka yi a ranar litinin uku ga watan oktoba a niger a cikin taƙaitaccen rahoton namu za mu yi magana ne kan mai da zaman lafiya a niger ƙungiyoyin matasa sun gabatar da shawarwari masu yiwuwa da ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Gora kimanin ɗalibai miliyan hudu ne da mushanni na firamare da sakandare fiye da dubu ɗaya suka koma makaranta a ranar uku ga watan Oktoba a dukkanin faɗin ƙasar Nijar. Haka ne Gora ɗaya daga cikin tawagarmu ta zagaye birnin Yamai a ranar farko ta makaranta. Ga rahoton Habibu Garba. Muna Alise Isa Korambe ta Yame ɗalibai a warwatse gungu-gungu na mutum biyar ko shidda a balbalin makarantar. A fuskokinsu ana lura da yanayin jin daɗi na wannan lokacin sake haɗuwa. Mu fara ɗaukar darussa ba, amma dai mun yi jadawalin karatu. Bencinan zama ne dai suka yi kaɗan idan mutum ya zo latti babu wurin zama. A nashi ɓangare jagoran makarantar Sani Bubakar wannan komawar makaranta ta zarce maganar shigar makarantar. makaranta a siyasance. Mun ɗauki duka matakai domin ganin cewa wannan shekarar karatu ta tafi daidai. Ajujuwan ɗaukar karatu an shirya su, an baiwa malamai littattafan tsare-tsare. Kenan ɗaukar darasi zai soma tun daga yau. Idan dukkan matakan da suka dace sun girku domin wannan komawar makaranta a cikin makarantun babban birnin ƙasa Yame. to da dama suke makarantun yankuna cikin ƙasa da ke jiran ƙarshen girbin albarkatun noma domin tabbatar da shiga makarantar. gora sai mu je garin Boso jihar Difa a can ne hukumomi tare da haɗin gwiwar majalisar matasan ƙaramar hukumar suka shirya taron zaman lafiya da haɗin kan al'umma. a cewar masu shirya taron gora makasudin taron shine karfafa canjin hali domin samun zaman lafiya da zaman tare domin karin bayani bar mu saurari wakilin kwamitin shirya taron umar malam ari yayin da yi hira da gidi abdurrahman muna so matasa eh, da duka 'yan gari dai su san dabar menene inci wanda gare su a jaha surtu a yanki na insecurity wanda kuma menene gudunmuwa nasu wanda ya kamata su kawo a cikin wannan yanki da suke zamne saboda idan kai kana dan kasa kana da inci kuma akwai devoir abinda ake cewa devoir wanda kai ma zaka kawo eh, ma kasarka kenan wanga ana iya kaman kiran su kaman ya ne zaka yi ka zamna lahiya da mutane ya ne hulɗan kai kamata ya zamna da mutane ya ne wani irin aiki ne wani irin gudun gudunmuwa ne kamata kawo. Yanzu kuma sai fina-finai a cikin wannan labarai. A ranar Laraba biyar ga watan Oktoba ne aka fara nuna wani fim mai suna Irkwai Wadu wanda mai shirya fim Jerome Laber ya shirya a shekarar 2021 a ɗakin taro na CCFN Jean Root da ke nan babban birnin Yamai. Lallai haka ne gora wani ɗan gajeren fim ne da ya bi diddigin tafiyar 'yar tseren ƙasar Nijar Aminatu Saini zakaran afirka a tseren mita 200 yana da mahimmanci matasan Nijar su yi gwagwarmaya don cimma burinsu mu saurare ta a lokacin da suka yi fira da rabiatu mai kano ta hanyar wannan fim ina son nuna a nan niger ko ma afirka in ina yar cewa babu 'yan mata sosai cikin wasannin motsa jiki don haka muna buƙatar 'yan mata da dama a wasannin motsa jiki musamman ma a ɓangaren tseren gudu ko kuma cikin wasannin mutum guda guda idan kuka duba wasannin duniya wani lokaci akwai ƙasashen afirka da ba su da 'yan wasa mata da za su halarta waɗannan wasanni na ƙasa da ƙasa yin motsa jiki ba zai hana ka yin wani aiki ba musamman ma karatu bai hana ka kai karatu za ka yi aiki. lokacin takaitaccen rahoton namu ne ya yi yanzu gora a jamhuriyar nijar tun daga shekarar 2015 ana fuskantar barazana kan zaman lafiya a wasu sassan kasar don yin wannan babbar hukumar haɗin kan zaman lafiya tana shirya tarurruka akai-akai waɗanda jama'a ke yabawa sosai. Don tallafawa hukumomi a cikin ayyukansu tsarin matasa yana ba da mafita. Ga rahoton Habibu Garba. Tun a shekarar 2015 ne zaman lahiya ke waskantar barazana a waɗansu yankuna na ƙasar Nijar, sai dai kuma General Muhammadu Abutarka ya nuna cewa akwai sauran aiki mai yawa. Gwamnati tana iya ƙoƙarinta, amma ya dace a san hanyar harar makiya da suke kawo wa talakawa hari da ba su ci ba su sha ba. Misali, shirin wayar da kai da aka gudanar albarkacin sallar lasar gishiri Kirsale a ƙarshen watan Satumbar na 2022 ya haifar da kyakkyawan sakamako. Muna cikin daji, muna tsoro mu ba da bayani abubuwa da muke gani amma yanzu tun da an ka zo sallan nan na kirsale a waye muna da kai yanzu za mu fara ba da bayani a jami'an tsaro yadda za mu kama musu dukan mu mu zamo abu daya mu yi aiki tare domin karfafa zaman lafiya da haɗin kai a nijar majalisar matasan ƙasar nijar ta ba da wasu shawarwari Aliyu Umaru shine shugaban majalisar yankunan iyakoki da suka hada Mali Burkina da kuma nijar sun kasance yankin da aka fi samun matsala ta rashin tsaro idan aka yi magana a yankin Jason Sahel. Don haka ne kawo matasan kasashen uku su tattauna zai taimaka wa gwamnatocinmu wajen yaƙi da rashin tsaro. Saboda waɗanda suke yaƙi da ta'addanci da 'yan ta'addan dukan su matasa ne. Kuma amfani da ƙarfin soja bai taɓa zama mafita ba. A baiwa matasa dama su shiga cikin masana'antu su dogara da kansu a cikin masana'antu. A ran bakwai ga watan Desambar na 2017, albarkacin wani horo a gudumariya, matasa 125 tsofin mayakan kungiyar Boko Haram sun sami aikin yi, sai da bayan haka ba a ƙara ganin komi ba. Masu lura da al'amuran yau da kullum da dama ne ke diga ayar tambaya kan wannan siyasa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Asuma na Shina. labarun wasannin na wannan asabar za su soma da ranar farko ta zagayen farko ta gasar zakarun afirka na kwallon kafa a maricin yau a filin kwallo na stade general sani kunce da ke yamai tawagar is nijelek za ta kara da tawagar de casablanca a matakin farko ma'aikatan lantarkin da ba su ida murnar yan waje da tawagar akademi sawar ta gine ba suna da babban kalubale na yin nasara a wannan karawa ta yammacin yau da kwararra tawagar da ta saba da irin wannan gasar kafin karo na biyu da za a yi a ran 15 ga watan oktobar a casablanca a keɓance har ila yau a fagen kwallon kafa za mu maida hankali kan sakamakon wasannin uefa na zakarun turai da aka soma a farkon wannan mako tawagar psg paris saint germain ta kasa yin nasara a gaban tawagar benfica lisbon yayin da kowane ya saka kwallo daya a raga tawagar inter de milan ta yi nasara a kan tawagar fc barcelona da ci daya da nema yauwa abokai matasa a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe za mu ƙara zo muku da wasu sabbin labarai